ɗora mu a kan daidai da mu da su ranar gobe kiyama mahaɗar mu ta zan jannatin firdausi da rahmar Allah muna ci gaba da jin yadda shi ainihin malam Muhammad ibn Salih al yake ci gaba da fassara mana wannan ainihin martani da shi ibn taymiya ya aje a matsayin al'imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabi farko ya kawo mana irin yanda Allah ya sifanta kansa a cikin suratul ikhlasi kuma malam ya yi sharhi gwargwadon yanda za mu fahimta to yanzu kuma zai ci gaba daga inda ya tsaya wajen sifantawar da Ubangiji ya yi wa kansa da kansa a cikin surat wato a cikin ayatul kursi wacce take cikin suratul baqara shine yace qauluhu fadin sa da yace wa ma safa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi fi kitabillahi lallai ne musulmi mumini wanda yake da aƙida kyakkyawa lallai ne Yayi imani ya sifanta Allah da irin abin da Allah ya sifanta kansa da shi a cikin mafi girman ayoyi da suke cikin alkur'ani kaga suratul ikhlasi aka ce ita ce take ɗaukar sulusin alkur'ani alada amma ba a isuwa ba to ita kuma wannan ayatul kursi ita ce mafi girman aya in za a kirga ayoyin alkurani ya ce wacce ce tafi girma to ayatul kursi ita ce a'zamu ayatin fi kitabillahi حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم to wannan shine abin da malam zai bi ba wato zai biyo bayan wannan aya kalma kalma insha Allah ya fassara mana ita yanzu zai fara daga inda malam yace ce wa ma wasafa bihi nafsahu fi azani ayatin fi kitabillahi qauluhu fadinsa da yake wa ma wasafa bihi nafsuhu lalle ne ka sifanta Allah da abinda Allah ya sifanta kansa fi azami ayatin a cikin mafi girman aya fi kitabillahi a cikin littafin Allah wa hadhihi aya to wace aya ce mafi girma don bai ambace ta ba ma ayatul kursi malam yace ana kiranta ayatul kursi don me yasa ta samu wannan suna anna fiha zikrul kursi don cikinta akwai ambaton kursiyu Allah yake wasi'a kursiyuhu samawati wal ard a cikinta shi yasa sai aka sa mata suna ayatul kursi wa hiya azamu ayatin fi kitabillah kuma ita ce mafi girman aya a cikin alqur'ani me dalili da kai tsaye malam ya kira ta a azamu ayati ya kamata duk abin da za ka yanke hukunci a kansa wanda ya shafi irin wannan ya zamanto kana da dalili e wa dalilu ala zari dalilinsa na faɗin ita ce a azamu ayati annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'ala abi sa'ala ubay ibn ka'ab ya tambayi ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala an قال أي آية في كتاب الله أعظم littafin Allah ta fi girma? تتجرم da له sai Ubayy ibn Ka'ab yace da shi ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum fa daraba ala sadri sai manzon Allah ya daki kirjinsa ba duka irin na bai yi daidai ba ba duka irin na aji ciwo ba duka irin na jinjina na yabo irin kamar mutum ka yi masa haka ko ka dafa ka faɗa ka yi masa haka kaga duka ne na yabo ba wai duka ne na cutarwa ko kuma musgunawa ko kushe ba duka irin na yabo wa ƙara sai yake liyaha ne ka ma aba mun Allah Ubangiji ya yi maka ilimi ya kai abul munzir ana masa alkunya da abul munzir da yake abal munzir ma'ana ya abal munzir wannan yana nuna mana kabe eh, wato ubayy ibn kab Allah ya sanar da shi alqur'ani kuma ya yi masa sani na keke da keke har ma ya san wace aya ce ta fi girma don a nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da maganarsa haka take ya amsa jarrabawa daidai shi ya sa har ya taɓa kirjin ya ce Allah ya yi maka ilhama ilimi ya kai abu manzil ka san waɗannan sun more a ce manzon Allah ya taɓa ka ya ma yabo eh gaskiya waɗannan a ce ga wani mutum ya bi su ai zai wahala a yanzu kam hmm? garanti dai an gama in dai a ce eh. inne ne suka fi bayan manzon Allah dole kace ce sahabbai sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu don su za su ce maka sai yace mana sai muka tambaye shi sai muna zaune da shi sai muna tafiya tare da shi sai mun je wuri kaza kai ku dole sai dai kace. قال أبو هريرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ko sai dai ce Abu Huraira ya ce Allah ya ce mana sai ka darasi a guri, shi kuma Abu zai ce manzon Allah ne ya ce mana to ka duba da irin wannan matsayi da waɗannan bayan Allah suke da shi sahabbai sun cancanci a yi musu jinjina ta gefen karama don ba karamar karama ba ce Allah ya aje ta tare da annabinsa ku rayu ba karamar da tafi haka duk wata karama da auliya ba tafi wannan ba karama da za ka danganta da kowane irin waliyi to matukar ba tare da annabi ya rayu ba ai akwai na kasu kamala kammalallar karama babu kamar ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam don su ne ake koyon addini daga wajensu in dai so kake kai musulunci sai ka bi ta hannunsu su ce maka manzon Allah ga yanda yake in kuma ka tsallake su to ba za ka iso manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don ba ku rayu tare ba to shi yasa wayannan bayin Allah ko da yaushe aka ambaci ɗayan su sai ake radiyallahu Allahu. ta'ala anhu wannan shine dalilin shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake a'azamu ayatin fi kitabillah saboda Ubay ibn Ka'ab da manzo Allah ya tambaye shi yake Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sannan manzo Allah ya tabbatar da cewa eh lalle haka yake Allah ya yi maka baiwar ilimi a cikin Alqur'ani ya abul manzur ya abul manzur يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله wannan shi ke nuna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da amsar da ya bayar cewa lalle Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ita ce azamu ayatin fi kitabillah ita ce mafi girman aya a cikin al alqur'ani wa anna hadha dalilun kuma wannan shine zai baka hujja ala ilmin Ubay ibn Ka'ab fi kitabillahi azza wa jalla akan cewa lalle Ubay dan Ka'ab yana da ilimi a cikin Alqur'ani littafin Allah azza wa jalla wa fi hadha alhadith dalil ala anna alqur'ana yatafadal kuma wannan sai tabbatar maka ashe alqur'ani <clears throat> yana nan wato daki daki wata aya ta fi wata aya wata sura ta fi wata sura ko kama dalla alaihi aiban hadisi suratul ikhlas kamar yanda labarin suratul ikhlas ya nuna mana ta'dilu al qur'ani aka ce ita kadai tana yin daidai da sulusin alqur'ani wa hadha malan yace kai wa hadha mawdhi'un yajibu fihi tafsil wannan wurin fawajibi ne a fillace shi filla-filla domin wani kansa zai kulle ya za a ce ƙur'ani wani wuri ya fi wani wuri bayan kuma mai furta shi Allah subhanahu wa ta'ala duka dunkule littafin Allah gaba ɗaya ko maganar Allah sannan a ce ya tafawon malam yace wa hadha wa hadha mawdu'un yajibu fihi tafsir wannan wuri ne da yake zama wajibi fa mu yi bayani dalla dalla fa inna na naqulu malaka to ga bayanin mun fara amma bi tibari mutakallim bihi amma fa alqur'ani game da kai da kake furta shi kana karanta shi fa innahu la yatafadal ba inda zaka ce nan ba nan ba gaba ɗaya gaba ɗayansa maganar Allah ce gaba ɗayansa littafin Allah ne gaba ɗayansa abun girmamawa ne gaba ɗayansa abun karkakewa ne abun karramawa babu wata aya da za ka fifita akan wata aya dangane da wajen karatu ana fahimta wa hula ya yatafamu wa inna li anna mutakallimu bi domin wanda yi magana da alqur'ani ɗaya ne shine Allah wa huwa Allah azza wa jalla wa amma bi itibari madlulatihi wa mawdu'ati amma dangane da dalilai madalula dalilai hujjoji wa mawdu'ati da kuma mawdu'in da ayoyin suke karantarwa eh mawdu'in da ayoyin suke karantarwa da dalilai to anan ne ake samu fa innahu yatafadal ake samun wani ya fi wani ƙarfin dalili mai ratsa kwakwalwa mai ratsa zuciya mai kwamfasa wani kuma za ka ji nishaɗi kawai ana baka labarin ado da samudu wani kuma a ce maka abu lahab ya taɗi ko amma ikhlas ba suratul ikhlas za ka gaya maka sifofin ubangiji yanda Allah yake ga za a samu bambanci za a samu tafadun, an gane wannan to shi yasa yake ta gefen karantawa kai da zaka karanta alqur'ani duka alqur'ani abu ɗaya ne daga Allah guda kuna ganewa magana ce ta Allah guda shi kaɗai ya furta ta kuma kowace kafa ce kuma kowace tana da girma tana da kima tana da daraja akwai a buƙatar ka karrama ta ka girmama ta ka tsarkake ta amma ta gefen dalilai da hujjoji da kuma mawdu'in abun ayoyi suke karantarwa akwai ayar da abin da take karantarwa ya fi ƙarfi wajen ratsa zukata da tsorata su da yin wa'azi da gargadi, da kwaɗaitarwa da tsoratarwa a kan wata ayar wanda wata ayar babu gargadi, babu tsoratarwa sai dai akwai labaran taswa ana ganewa don haka yake ta nan ne ake samu wato tafadul fa suratul ikhlas yace yanzu ka duba suratul ikhlas allati fiha allati fiha sana'u ala Allah azza wa jalla wanda cikin ta yabo ne ga Allah mai girma da daukaka kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk gaba ɗaya sura ta ƙare akan zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba ta ratse ta shiga gun kowa ba maganar Allah ne zalla ta yi sai ta ɗauki sulutar Qur'ani don haka ga ta samu tafadul akan wasu sururin, malam yace to ita wannan sura a tunda ta zo da irin wannan ainihin maudu'i dole ka ɗauki ainihin wato muƙami babba don me ta zo tana yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala bima tabammanatu min al-asma'i wa sifati saboda ta tattaro sunayen Ubangiji da kuma sifofinsa kaga farko dai Allahu ko kaga suna ne alami as suna ne da sifa lam yalid sifati wa lam sifati wa lam yakul lahu kufuwan ahad sifati don haka waɗannan kalmomi ko jumloli sun tattaro sunayen Allah da sifofinsa subhanahu wa ta'ala laysa ka suratu matabi ba ta yi kama da suratul masadi ba tabbat yada abila habin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad ita gaba ɗaya ta kare Abu Lahab da matarsa ko suna daidai da kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ta kare a zatin Allah to kaga lalata ka samu dole ikhlasi za ta tsara wannan mawdu'in ikhlasi ya tsara mawdu'in masar kuma kuwa da ƙarfin bayani na ikhlasi zai tsara masar ta gefen yanayin yadda za ka ɗauke ta don zatin Allah take sifantawa wannan kuma wani bawan Allah ko bayin Allah take sifantawa kun gane to shi yasa yake a'a don ita wannan allati fiha bayanu hali abi lahabi don ita tana bayyana halin abu lahab min haisul mawdu a mawdu'inta abinda take nunawa a mawdu'inta bayanin abu lahab ne kazalika yatafadalu haka nan kuma za a samu fifiko min haifu tasiri wal quwwati fil usulubi kuma za a samu wata aya tasirin yanda za ta ratsa zukata da kuma karfin yanda za ta razanar da kuma yadda yanayin karfin usulubinta ya bambanta da wata sura ko ya bambanta da wata aya fa inna min al domin daga cikin ayoyi akwai ma tajiduha ayatin katira za ka same ta gajeruwa aya ce lakin fiha rada'un qawiyyun lil qalbi wa mawqiza amma za ka same ta tana tsawa tana kwankwasawa da ƙarfi a cikin zukata kan tana kuma cusa wa'azi ga ta gajeruwa ga ta da wa'azi ga ta da kwankwasar zuciya ga tsawatarwa tana hani tana umarni tana kwadaitarwa wata jidu ayatan ukura za ka tarda wata ayar kuma atwalu min hadi kathirin za ka samu tafi ta tsawo sosai lakin la tashtamilu ala ma tashtamilu alaihi hula, ba ta tattaro irin waɗancan ƙa'idodin da waccan ayar ta farko gajeruwa ta tsaro ba malam zai mana misali yace fa masalan qauluhu ta'ala misalin fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ko aya ce da take ɗaukar kusan sumuni guda shi ma ya sa mala yace ila har zuwa ƙarshe a cikin suratul baqara aya ce wanda babu kamar ta tsayi tana ɗaukar kusan sumuni to yanzu ita wannan aya tana karantar da mu'amalat ne kawai in kuna sana'a da mutane za ka ɗauki bashi zuwa wani lokaci to a rubuta a samu a shaida a sa ƙa'ida a yi kaza a yi ba ku samu ba ku yi kaza in shi ne mu'amala ne tsakanin ku ku ya ku babu wani abun razanarwa a ciki babu wani abun firgitarwa a ciki babu wani gargadi mai zafi a ciki ga ta kuma da tsayi. هذه الآية ko hadihi ayatun mawdu'uha sahal yace wannan aya ce wanda mawdu'in ta yana da sauki wal ba'su biha fi mu'amalat wanda kuma in bincike za ka yi me take karantarwa zaka ka tarda tana karantar da mu'amala wanda take tajiri bainan nas mu'amala da take gudana kawai tsakanin mutum da mutum tsakanin mutane walaysa biha وليس فيها ذلك تأثير الذي يوصر يوصره مثل قوله تعالى أما باك تأثيري irin wanda tasirin wannan aya inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاض وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كدوب آية إيا تتصور تكينا وشان كما سمني قدا تدوكا أما وانا تابي كاتيري تابي قولة كروان كدوبا كل نفس زائكة الموت كان شكين بولي كان شكين ورولا kana cikin katuwar mota kana tare da yarinya kana tare da kwalabe kana tare da nau'in abinci kala kala kana kushi kan kushin mai laushi cikin katon gida mai kyau ga kuɗaɗe a akawun iri iri ga jama'a ga mukami kawai sai ka ji an ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ne ta mutuwa take sai ka tuna za ka mutu ba razanarwa kuma ka tuna cewa ta yiwu yanzu ko kuma sai an jima ko za a daɗe to bayan an mutu fa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati sai an cika muku ma'aunin aikin ladan ku ranar gobe kiyama take sai hankalinka ya dawo kanka ka tuna to wani aiki nake yi na lada yanzu wannan halin da nake ciki wani lada za a cika mini kaga dole ka gyara aikinka ka dawo kan hayyacinka don ka tanadi me za a cika maka ranar gobe inna ma tuwaffawna ujurakum ladan ku za a cika muku ba na babanka ba ba ma na shehinka ba ba na annabinka ba ba na wani waliyinka ba naka za a cika ma in baka da naka na babanka ba zai ma aiki ba na ɗanka ba zai ma aiki ba na matarka ba zai ma aiki ba na wanka ko kananka ko ni ɗan uwa ko shehi ko waliyi ko annabi ko malaki babu wanda aikin wani zai kai shi aljanna sai nasa wannan ba zai baka tsoro ba amma kana nan da kana ce Allah ya ba mu albarkar shehuwa ne ko Allah ya ba mu albarkar waliyai kai ba ka neman albarka ba ka da taka albarka kullum wai a cikin da wani za a gutsuro a baka ka ji ba kai ba ka da kirki ba za ka dage ka nemi albarka ba gum Allah tabaraka wa ta'ala tabaraka allazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir albarkatun Allah wanda mulki gaba ɗaya yake hannunsa sun yawaita to ka nema abunsa mana sai ka ce ya baka na wani in an faɗi aka yi a ce sun na waliyai da annabawa da mala'iku to ai annabawa da mala'iku da wali annabawa da waliyai su suka karantar da mu hakan din suka ce kowa ya dage faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ko to amma kai ba za ka tsaya ka dage ba ko da yaushe aka ce sai ka ce albarkar wani za ce ka saboda an yaudare ka an ce ba kana son wani ba eh to ka kwantar da hankalinka kawai wani zai isan maka wani ba zai isan maka ba yau malayan yanfa'u wala banu illa man atallaha bi qalbin salim sai in ka je da kubutar zuciya in baka je wa Allah da kubutaccen zuciya ba to babu wanda zai tsaya maka ranna. babu wanda zai tsaya maka a sannan rana ce da za ka ga kowa ba ruwansa da wani a duniya ne ake wannan yi. yau mai firrul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in fa Allah ya ce, likullin ri'in min ku? yawma idin sha'anu yughnihi kowa yana da damuwar gabansa yau zai tsaya har ya tuna bari in san ma wani albarka a ya kuta hmm? abinda kawai aka ce ka dage ka samu matsayin kanka da kanka a gun Allah ka samu yabo gun Allah ka samu yarda in ka samu yarda a gun Ubangiji to shi kenan sai ka samu tsira in ka zama cikin radiyallahu anhum wa radu anhu to za ka samu tsira ko da kana da wasu kurakurai sai a taimaka maka da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kamar yadda shi kuma zai zo a cikin wannan sura ko aya da yanzu muke kanta insha Allah. To amma <clears throat> abin da dai ake so mutane a gane a nan, lalle wa inna ma tuwaffawna ujurakum ladaddakinku ladan ayyukanku shi za a cika muku yawmal qiyamati ranar gobe kiyama faman zuhziha anin nari duk wanda Allah ya sa aka tseratar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza to wannan shine ya haye kaga anan don ka haye na nomination kuke ce masa ko primary election ko waye baka haye ba tukunna tunda firaki na gaban ka. baka tsallake wuta ba baka shiga aljanna ba wai ai ya haye garuwa ne ya haye yanzu eh kaga motar da yake hawa ina ya haye kuwa ana duniya ai duk mutumin da zuhu zika anin nari aka ƙetarar da shi wuta wa udkhila jannata aka shigar da shi aljanna faqad faza tabbas wannan ya kai, ya samu rabo ya hai amma in ba wannan matsayin ka kai ba har yanzu kana hai baka haye ba tukunna Allah ya kare to wannan aya ba ta da razani ba ta da wa'azi ba yadda ta firgitarwa ta yi daidai da ayar bashi sai ya ce wa mal hayatu duniya kana cewa ka haye suna cewa ka haye kuna cewa sun haye ya haye to ai rayuwar duniya ce wa mal hayatu duniya rayuwar duniya kuma mece ce ba fa wani abu ba ce. rayuwar duniya illa mata'ul ghurur dan jin daɗi ne wanda yake ruɗan mutane lafiya kawai zaka samu yi ruɗa ka ko ko kuma kaga kana da kyau kawai ka ruɗe ko kana da yan kuɗi ba su wuce biliyon shida ba sai ka ruɗe Sai wani ma wai sai ɗari uku wai dubu ɗari uku kawai gare shi amma yana ɗaga wa ‘yan unguwarsu kai shi fa mai kuɗi ne wanda bai wuce ainihin kyautar minti sekon ba a ko bai isa ma wani a masa kyautar dubu ɗari uku ba ta yi karatu to wani shi ɗari uku gare shi yana ga kaman shi fa ba dama ne ba yanzu wayannan duk na fi su ba wayannan wai duk nan wayannan fa na fi su to ina ka san ka fi su kuwa tunda ba aljanna ka shiga ba suka shiga wuta ai ba za ka gane wannan ba ran da ka shiga aljanna ka ga ba nan suna wuta to ka fi su amma a duniya kuke har ka gane ka zo ni karya ne wannan kan ba mai gane wani ya zo ni a sai in an je to kaga wannan aya tana da girma da irin ayyukan da waccan ba ta da shi duk da tsayinta ga ta kuma ga jiruwa ali imran take fa hadhihi ta'milu ma'anin azima don tana ɗauke da ma'anoni masu girma fi zajarun akwai tsawatarwa cikinta wa mau'izatun akwai wadi. wa targhibun akwai kwadantarwa wa targhibun akwai tsoratawa laysat ka ayati daini ba za ta yi daidai da ayar bayanin bashi ba matsala ma annal ayatat daini atwalu minha duk da ayar dainu dinnan ta fi ta tsayi idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu ko tara da tsawo amma wannan ga ta taki ɗaya amma kuma abinda ta tattaro ta tattaro zajarun mau'izatun targhibun targhibun gaba ɗaya a cikinta qaulul muallif rahimahullah haythu yaqulu الله la ilaha illa hu yanzu zai fara yace inda malam yace Allahu la ilaha a huwa Allah wanda ba abin bauta da gaske sai shi fi aya a cikin wannan aya yukbiru Allah jalla wa ala bi annahu munfaridun bil uluhiyya anan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin shi kadai yake tilo ya kadaita da uluhiyya ba wanda yake daukar uluhiyya sai shi ka yadda a bauta maka kana gani baka hana ba ba a bautawa kowa ba a bautawa komi sai Allah shi kaɗai ya kaɗaita da uluhiyya Allah subhanahu wa ta'ala Wazalika zalika min qawlihi wannan shine ne faɗinsa da ce Allahu la ilaha illa huwa li'anna hadhihi li'anna jumla ce tufidul haqq wanda take nuna an gama kewaye ko ina babu sauran inda za ka bi ka kurɗa ka ce tsewa ne ko kuma in wane, ko kuma shi da wane. a'a shi shi kadai wa dariqatun nafi wal isbati kuma ta gama ɗaukar hanyar kore duk wani abun bauta kuma ta ɗauki hanyar tabbatar wa Allah shi kadai ibada shi kadai akewa, wa annahu an kore duk wani shirme ba a bauta masa isbat an tabbatar da bauta gaba ɗaya ga Allah take kawai shi kadai Hadi min aqwa siyaril hasri ita ce ta fi karfi a cikin sigogi na hasar duka da ake kawowa an gane wannan Ƙauru alhayyu alqayyum ku duba sunayen nan guda biyu sifofi ne na ubangiji Shi ne alhayyu sannan shi shine alqayyumu to menene alhayyu malam yace ai zu hayatil kamila ko zul hayatil kamila zul hayatil kamila Allah ne ma'abocin rayuwa wacce take kammalallar rayuwa kamilar rayuwa cikakkar rayuwa wanda babu naƙasu a cikinta. almutadamminatu li jami'i sifatil kamali wanda ta tattaro dukkan wasu sifofi na kamala wanda ake jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala su lam tasbik lam tusbat bi adamin ko lam tusbat ba a riga ta ba bi adamin da rashi sifofin da rashi bai riga su ba sannan kuma wala yalhiqu zawalun gushewa ba za ka riske su ba ba za ka ce da lokacin da ba Allah rashi bai tarda shi ba a ce ba lokacin da ba shi ai a shekara ta gaza sannan ba a haifi buhari ba ko babu shekara eh shugaban kasa ai da ba a haife shi ba babu shi to shi Allah baya da wannan daɗin a ce lokacin da babu shi rana kaza a samu babu kuma lokacin da za a ce babu shi murtala ya rasu a shekara kaza ko da yana nan shine shugaban ƙasa haka nan abata haka nan shagari haka nan su wa'annan shugabanni waɗanda suka taɓa mulkan Najeriya in sun cin karo ba musu yanzu sun koma sun zama ƙasa duk da mukamin su na ƙoli a ƙasar to amma Allah subhanahu ta'ala da dai dama ba a taɓa cewa ba shi ba sannan har abada ba ranar da za a zo a ce ba shi azaliyun ne abadiyun shi azali ne kuma abadi an gane wannan to wala ya tariha nafsun bi wajihin min alwujuhi kuma zatin Allah sifar Allah sunan Allah aikin Allah gaba daya na ƙasa ba ta bijiro masa ta wace kowace fuska bi wajihin ta wata fuska min alwujuhi daga cikin fuskoki to mun ji eh, alhayu yace alhayu min asma'illahi alhayu yana daga cikin sunayen Allah za ka ce masa ya hayyu Allah ka kira sunansa ne min asma'illahi wa qad tutlaqu ala ghairi kuma kan kira wani Allah da Alhayu. idan mutum yana da rai ai rayayye ne ko to amma rayuwar iri ɗaya ce mm-hmm. don da ba kai kuma nan gaba ba kai ko to akan saki wannan sunan ga wani ma wanda ba Allah ba kamar yadda Allah ya ce yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy Allah yana fitar da al hayy rayayye min almayyiti daga matacce haka kuma yakan fitar da matacce daga rayayye kaga wannan ba da zatin Allah ake da bayin Allah ake kenan akwai akan kira wani ma wanda ba Allah ba alhayyi. ko walakin sai dai abinda mana yake so ka gane anan laysa alhayyu kalhayy ba kowane rayayye yake daidai da rayayye ba wala yalzamu min ishtirakin wala yalzamu min al-ishtiraki fil ismi at-tamasil baya zamowa tarayya don sunanka alhayu wannan ma alhayu a ce kun yi misali iri ɗaya ba zai yi ba tunda kana ji kai ma aka ce Allah mai ji ne sai ku zama iri ɗaya ai laysa kamithlihi shay'un jin ba irin naka bane yana gani kana gani to sa ba irin naka bane don haka shi rayayye ne kai rayayye to ai ku ba iri ɗaya bace don haka ba zai zama misali ɗaya ba fil musamma a cikin wa'anda aka ambata misalin su ba zai zama daidai ba don shi Allah misalin sa shi kaɗai yake ɗauke da kayansa laysa mislihi shay'un to don haka rayayyu da yawa da ana kiran su rayayyu sai suka koma aka ce musu marigaya <coughs> matattu Allah kuma tuntuni dama rayayye ne kuma har abada rayayye ne to shine wanda yake da rayuwa kamilan rayuwa kun gane amma duk wanda yake rayayye tauyayyen rayuwa gare shi rayuwa ce wanda take cike da matsaloli cike da bukatu cike da bukatar taimako amma rayuwar Allah cike da take da taimakawa da agazawa ba a agaza mata an gane wannan to alqayyum ala wazni wannan sai masu irin auna kalmomin larabawa su suka san irin wannan ko jumloli ki kowace jumla ta larabawa akwai yanayin yadda suke gwada ta wannan sai ka karanta fannin za ka gani wa hadhihi min siyagil mubalaga wannan yana daga cikin sigogi na mubalaga alqayyumu ya bambanta da alqa'imu ko Wani ya ma'khuzatun min al-qiyam asali an dauki al-qayyum daga al-qiyam sayuwa wa ma'ana al-qayyum ay annahu qa'imun bi nafsihi ai Allah yake tsaye da zatinsa amma kai tsaye ake da kai shi ba tsaye yake da zatinsa faqiyamuhu bi nafsihi yastalzimu istighna'i wato istighna'u tsayuwarsa da sa shi zai lizintar maka ka gane shi mawadaci ne an kulli shay'in barin kowane abu baya buƙatar taimako kowa yana tsaye da sa dogare ke da kansa da kansa kun gane wannan ya dogara da zatinsa bai dogara da kowa ba baya bukata gun kowa baya nema gun kowa shine la yahtaju ila aqli wala shurbin wala gairiha baya bukatar ya bukatar abinci baya bukatar abinci baya bukatar wurin fakewa baya bukatar ina lafiya baya bukatar ina kaza ina tsaro a'a duk ya wadatu da kansa wangairi la yaqumu bi amma wa ghairihi waninsa kuma la yaqumu bi nafsihi baya iya tsayuwa da kansa bal huwa mutajun ila Allah azza wa jalla duk bukanin ka kana da bukata gun Allah azza wa jalla fi ijadihi wajen samarwarsa wa idadihi wa imdadihi da tanadinsa da kuma shimfiɗawarsa dole kana da bukata Allah ka tanada mun abu kaza in zama kaza Allah kuma ka shimfiɗa min shi ya yalwata ya faɗaɗa Allah ka tsare mun shi kada ya gushi Allah kai min kaza kai min kaza ko ba ka bane to Allah ba roƙo gun kowa baya nema gun kowa baya bukata gun kowa wa min ma'anar kayyu? daga cikin ma'anonin wannan kalma kazalika annahu qa'imun ala ghairihi kuma shi ke tsaye da waninsa bayan shi ne ke tsaye da zafinsa kuma shi ke tsaye da waninsa saboda Allah ya ce afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu ashe wanda yake tsaye da kowace rai kuma yake kula da abin da ta aikata zai yi daidai da wanda shi bai tsayi da kansa ba balle ya tsaye da wani ba kai ka halicci mutum ba ba kai kake rike da arzikinsa ba ba kai kake rike da talaucinsa ba ba kai kake rike da lafiyarsa ba ba kai kake rike da rashin lafiyarsa ba ba kai kake rike da hankalinsa ko rashin hankalinsa ba ba ka mallaki girmama shi ba ba ka mallaki mallaki ainihin wato rayuwarsa ba sannan ka ce sai sai yayi yadda kake so ba yanda mahaliccinsa yake so ba ba ga mu kuskure ba akwai shishigi gun gabbun halittu halittu sai su kirkiro doka sai su ce sai kayi wanda kuma ba su suka halicce ka ba halicce ka kuma ga abin da yake kai sai su hana ka su ce ga wanda za ka yi masu <clears throat> yanzu wanda shi ne yake rike da kowa yake ɗauke da kowa yake mallake da rayuwar kowa yake tafiyar da ainihin komi na kowa yana yin daidai da wanda shi ma tafiyar da nasa ake yi to shi ne anan yana nuna maka Allah shi ke ɗauke da zatin sai ke ɗauke da ma wani wal muqabilu domin da aka ce afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat to ai wanda yake mukabalantar wannan din an shafe shi tagadiru kaman laysa kazalik yanzu wanda yake da wannan sifa zai yi daidai da wanda ba haka yake ba ba za su yi daidai ba don haka duk mukamin da ka samu duk girman da kake gana baka to ka yarda Allah ya fi ka kai ma Allah ne ya baka kada ka kuskura kai wa Allah shishigi ka hana bayin Allah yin abun da Allah ya sa suka dora su akan naka kar ka yarda da wannan don kai ma rike ake da kai wal qaimu ala kulli nafsin bima kasabat huwa Allahu azza wa jalla Allah ne kawai yake tsaye da kowane rai da abin da take aikatawa Allah ne yake baka damar ka miƙa shi yake baka damar ka karba shi yake baka ikon ka tashi shi yake baka ikon ka zauna shi yake baka ikon ka kwanta shi yake baka ikon ka tashi shi yake baka ikon ka sha shi yake baka ikon fitsari shi yake baka ikon ka ci shi yake baka ikon ka ka tsayar yanzu wanda yake wannan ya yi daidai da wanda kawai shi yana nan shi ma yi masa ake kamar yadda ake ma wane ne ya kamata a bi sama da kowa mai yin wannan aiki don shi yake baka lafiya shi ke dora rashin lafiya shi ke ba da mulki shi ke saukewa shi ke arzutawa shi ke talautawa shi ke gurguntawa shi ke ba da kafa shi ke kuturtawa shi ke ba da yatsu shi ke kurmantawa shi ke ba da ji shike makantawa shi ke ba da gani shike ke shike shi ba da harshe mai magana wannan ba Allah ne subhanahu wa ta'ala don shi ne wanda yake tsaye da kowane rai bima kasabar da ayyukan da muke aikata wannan duka Allah ne yake ba mu ikon jujjuyawa muna aikata su yau idan Allah ya kame harshen ka kai kai kai magana zai kasa sai ya makale maka kafafu kai kai ka tashi ba za ka iya tashi ba ya makale wuyan kai kai ka juya ba zai juya ba take sai ya dauke ganin ga idon kuru-kuru ba za ka ga komi ba ga fankar kunne fankau fankau ba ka ji ga hanci wani yanzu haka yana da hanci bai jin wari bai jin kanshi aikin Allah ne to don haka Allah subhanahu wata'ala shine ke da kamala ah. wani haza ya kulul ulama don haka malamai suka ce alƙayyumu huwa alƙa'inu bi nafsihi alƙa'inu ala gairi fassarar alƙayyumu shine Allah wanda ke tsaye da zatinsa baya buƙatar taimako a wani sannan shi ke tsaye da kowa kowa gunsa yake buƙata to shine alƙayyumu wa idza kana qa'iman ala ghairihi idan har ya kasance shi ne ke tsaye da kowa ne wani sadin da zuma an ya kuna gairuhu ka'inan bi ko kamar idan aka ce Allah shi ke tsaye da zatinsa to lalle kowa kuma yana tsaye ne da girman zatin Allah dalilin tsayarwar ubangiji qala Allah ta'ala malan yace Allah yake wa min ayatihi an tabuka sama yana daga cikin ayoyin Allah ya tsaye da sama ga ta tana tsaye can saman nan da ka san cewa in ba Allah ba ba wanda ya sai tare ta bata rufto ba sannan kuma ba ɗaya ba ce tana nan rufi rufi har bakwai amma ɗaya ba ta taɓa faɗo wa ɗaya ba suka rikito turakun suka ɓaci aka faɗo aka danne ƙasa ba ba taɓa yi ba tunda Allah ce su tsaya suka tsaya kawai ba gwafa ba turke babu wani ginshiki haka kawai da ikonsa suke tsaye shi yasa yake yana daga ayarsa an taɓuma sama yanda ku duba yanda sama ta tsaya wal ardu sannan ku duba yanda ƙasa ta tsaya an tani da biku ko ƙasa ga ta nan ba ta juya ta rukkar da ku ba akwai lokacin da Allah yake umurtar wani bangare ne ce dan girgiza a nuna musu aya sai sai an yi girgizar kasa ga gaggadoji gini benaye suna ta karyewa suna ta rubtawa ko ba ku taba gani ba a na'urori ba ku taba ji ba a labarai ko kuma a garin ku kuna nan zaune lafiya ya kamata ku gode wa Allah ne da Allah ya so da anan za a yi kun gane wannan to don haka shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke rike da sama shi ke rike da ƙasa yau in yace tawargaje sai tawargaje wa huwa idan kamilu sifati sannan shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da kammalallen sifa wa kamilul mulki yana da kammalallen mulki wal af'ali yana da kammalallun ayyuka sifar ubangiji kamila ce mulkinsa kamili ne ayyukansa kamilallu ne wato babu na ƙasa babu tawaya a cikin sifar ubangiji ba tawaya a mulkin Allah ba tawaya a aikin Allah wa hazani al-asmani al-ismani wa ismani waɗannan sunaye kuma ismul a'zam su ake cewa ismullahi lahil a'zam allazi idza du'iya la bihi wanda in an kira Allah da shi ajaba yana amsa kana neman sunan Allah wanda ake ce masa ismul ismullahi Azam, wanda yan damfara suke yaudarar mutane suna cewa ismullahi al'azam wai yan su yan damfara fara kama su akan Kano kwanan nan kun gani masu yin kudin ƙarya <laughs> DPO yana tambayar su suka ce ai suna amfani da ismullahi azam sai kudin su zama na gaske ba sa canjawa kuma suna daidai da wannan wanda gwamnati ta yi ce to to shine aka na nuna abubuwan da suke da shi ga na'urori har da irin eh, yan kasunan nan da ake turawa kuɗi ya fita atm kuke je mara mm. ga su da yawa ga qur'ani ga waye ce to yanzu wannan qur'ani ne ce wannan ne ne ina takara da shi takara ke ce to yanzu wannan ismul azam din da kake yi kudi su zama kudi yana cike ce eh, ji ai na yake ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun <laughs> eh yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yace to da ya ake hada mishi ko haka kawai in an faɗi sai ya zama kuɗi don ni ma ina so in ji biyu ni ma ina so don haka kawai mu kwana muna faturol mu wani a daji mu kawai ku lokaci guda ku shiga zaure ku yi kuɗi ku bar mu ni ma ya mun haka kawai zan karanta sai takarda ta zama kudi? ko akwai haɗe shi akwai haɗe haɗe ya ce to wane ne ya kure shi ne sai ya faɗa ma yace ni ma zai gaya min ni ma ina so ya kama kame kame to ga ismullahi al'azam in kana da bukata in za ka roƙi Allah to wannan shine ismullahi al'azam allazi idza du'iya Allah bihi ajaba wa li hadha yanbaghi lil insani fi du'aihi an yatawassala biha don haka ya kamaci mutum idan zai yi tawassuli to yayi tawassuli da waɗannan alhayyu alqayyum din fa yaqulu ya hayyu ya qayyum if alli kaza ya hayu ya qayyumu idi fa'ali kaza ko ya hayu ya qayyumu imun kaza ko ba ni kaza ya hayu ya qayyumu kare ni daga abu kaza tsare ni da abu daga abu kaza wannan shine alhayyu alqayyum faqad zukira fi kitabi al-azizi fi salasati mawadi an ambaci alhayyu alƙayyumu a haɗe a cikin alƙur'ani a guri uku kawai mala yake wuri uku kawai suka zo haza aduha wannan shine ɗaya wanda ya zo a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa hu al-hayyul ايكينا والثاني في سورة آل إمران نبي أشكين سورة آل إمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيكم أنا أكو والثالث في سورة طه وأنت الوجوه سيتي للحي القيوم وقد قاب من حمل ظلما to wannan su ne wurare uku da wannan sunaye suka zo a haɗe wanda kuma malamai suka tabbatar da cewa lallai ana kiran su sunayen Allah waɗanda suke mafiya girma wanda da su ake ana iya yin tawassuli da su domin neman biyan bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar. Wa hazanil ismani waɗannan sunaye fihi mal kamalu ko ciki akwai kamala ta ne azzaki ta zakin Allah wal kamalu sultani akwai kamala ta mulki fazzaki fi qawlihi alhayyu hayyu wa sultani fi qawlihi al-qayyum ku duba kamala ta zafi a ce rayayye ne tun da rayayye ne har abada an samu kamala sannan kuma mulki sultan iko mai karfi a ce al-qayyum shi ke tsaye da kanta kuma shi ke tsaye da komi kowa shi ke tsaye da komi ba samu kamala ba amma yanzu kana da mulki sai ka rika shawo yanzu ana samun karas kana tambayar na kusa da kai to ake ba a sayo mishi karam ran kai dai ana samu amma sai an je wala kenan ba ba zai ce komi ba kuma yanzu kan kun san me za a yi a ne a nemo markara yanzu ba da rani ba a samun masarar gashi ko a ana samu ran kai dare ana samu shi kenan ba daga nan kawai wani zai zabura sai ya tafi nemo mar masara to ina kamala eh to ba kamala ga mulkin da sai ka nemi taimako amma yau din nan ba na jin daɗi a kira mun likita kaga wannan ba kamala ba lafiya kuma ka ina kamala to shi alƙayyumu shi yake tsaye da zatinsa baya buƙatar taimako gun kowa wai har yanzu masu abincin nan ba su gama ba ko bai gaya wa kowa ba ya gaya wa zuciyarsa zuciyarsa ta faɗa ko yana jin me yunwa kirkin nan kan ba ko ni ne me yake so ya sha ko to kaga akwai nakasu yana da buƙatar taimako yana da buƙatar masu yi masa hidima to amma alƙayyumu wanda yake tsaye da zatinsa kuma yake tsaye da yake shi ne yake rike da tsayuwar wasu to kaga shi tasa ma ya kasa balle ya tsaye da wani to shi Allah ya tattara wayannan abubuwa guda biyu alhayyu raye ki tun har abada kaga zati ya kammala sannan kuma iko sultana ya kammala saboda shi alƙayyumu ne baya bukata gun kowa kowa gun sa yake bukata shi yasa yake waɗannan sifofi guda biyu sun tattaro wato ainihin sifa ta zati da kuma sulɗana na ubangiji kun gane wannan ko a ku fahimci nan ba yace hazanil ismani waɗannan sunaye guda biyu fihi malkamal kamal azzati wal kamal sultani sun tattaro kamala ta zati da kamala ta iko kamar yadda muka yi bayani li'annahu yaqumu ala kulli shay'in wa yaqumu bihi kulli shay ko domin shi yaqumu ala kulli shay'in wa yaqumu bihi kulli shay'in yana da akan kowane abu sannan kuma kowane abu da shi yake tsaye yanzu kai ka isa ka tsayun ba da ikon Allah ba wa qawluhu la ta'khudhuhu sai mu tashi a wurin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك insha Allah anan ne za mu yi matsaya cikin yardar Allah sai gobe sai mu tashi akan ko kuma rana ita yau sai mu tashi akan la kuduhu sinatun wala nawm eh, wannan yana ci gaba da fassara mana ayatul kursi Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon nutsuwa da fahimta ina da ba mu shawara dai kamar kullum yadda nake ba mu shawara wannan littafi yana da kyau mu rika bashi muhimmanci muna nazarinsa muna bita yana da buƙatar bita baya buƙatar kawai a ɗauka a koma gida a rufe a tafi harkar duniya zalla a yana da buƙatar a bashi lokaci na nazari kamar yadda ake ba kowane littafi lokaci na nazari sannan yana da kyau a dage littafi wasu zai wuce shi ya gare shi shi ya ni ba na zuwa mai sai ranar da ake yin kaza to ai mai wuyan ya kamata ma ka dage ko domin kamar yadda yake da wuya kake gani a karatunsa yana baka wahala to haka ma a aikace ma yana da wuya domin shi akida yake karantaswa yana karantar da kai tauhidi sifa ta ubangiji sunayen Allah shine tauhidin ka da ke ji ana ta tauhidi ba wai kawai ka iya sitta wa sittuna shikenan shine ka karanta tauhidi a ah. tauhidi ka gane tauhidin da fannoninsa Uluhiya, rububiyya al'asma wa sifat to kaga waɗannan littattafai su ne suke karantar da kai irin wannan me yiwa irin wannan keke da keken duk da baka taba tuna shi ba baka taba karanta shi ba to amma yanzu kaga kana da waye a gefen ubangijinka in ka gama sanin Allah to zaka fi jin daɗin bautawa Allah domin yace ku sanni kafin ku bauta mini shi yasa kafin ka fara sallah sai an ce maka kul la ilaha illallah sannan muhammadur rasulullah to idan ka san waɗannan matsayin Allah shine kawai abun bauta to sai kuma ci gaba da koya maka ibada in ka gane manzon Allah ne kawai wanda aka aiko maka to ba za ka bi wani ba shi kawai za ka bi to amma kaga abun mamaki sai kaga mutum bai da tauhidi bai da sunna kuma yana iddiyayin shi musulmi ne wanda kuma kafin ka shiga musulunci sai an ɗora ka kan tauhidi da sunna ashhadu an la ilaha illallah tauhidi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sunna in Allah ya in kace wani Allah ya sa mu mutu muna kan sunna ka mutu dai can kai kana sunna wanda wai su wanda su eh wani aka ce kai ma ko ahli sunna ne ce Allah ya sauke wai shi Allah ya sauke ya zama ahli sunna eh ni tijaniya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to jami'a ne kadiriya ne allutiya ne wayeliya ne wayeliya wayeliyan nan duk za su kai ka amma sunnar manzo Allah ita ce aka turo ka aka ce aka turo wa aka turo wa duniya aka ce su bi amma akwai wani abu da aka ce mutane su bi ne a Qur'ani amma Allah ce eh kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in Inda har Allah kuke so to ku bi ni kuma Allah ne yake ya bani haka yace ka ga wa duniya ba in suna son Allah su bi ka ka kace in kuntum tuhibbuna Allah in dai har kuna son Allah to bi ni, ku bi ni in ba ku bi ni ba Allah ya son ku in in kuka bi ni ba yuhibbukumullah Allah sai ya so in ba ka bi sunnar manzo Allah ba Allah bai son ka kai don haka ka dage ka riƙa riyawa a ranka kana ji a jikinka kai ne son sunna ne kuma ita kake so kuma kana da ra'ayinta kuma ba ka so a bata ta to Allah yana son ka in kuma ka ji kai a ranka sunna ka tsana ba ka so a ambace ta kuma ba ka ma ra'ayinta dariƙar wani kake so to Allah bai son ka in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni Allah to ai ahli sunna su ba ka lai suna yi Wai wa yaghfir lakum dhunubakum dan in hakan Allah zai gafarta muku ko haka Allah yake don haka kaji a ranka kana son sunna kuma kana binta sai Allah ya so ka rika yabe maka kurakuranka shine ka'ida kuma wannan shine fannin da zaka gane matsayin Allah ka gane matsayin manzon Allah ka gane matsayin Allah ka gane matsayin bayin Allah ka gane matsayin manzon Allah ka gane matsayin mabiya manzon Allah idan ba ka da aƙida ba za ka gane wannan ba sai ka ɗauka kawai ma kowane jaki da doki idan ya rikide zai iya zama alfadari ko kowane jaki da doki yana iya zama ainihin wato mala'iki i e, haka za ka ɗauka to da baka san cewa malamai in suka so girma ba in za a je biki sai su ce ku je ina zuwa sai ke ta gudu. eh ya sa kayan sa kenkendi yayi ta shauka gudu sai jira sai eh ya je ta rijiyar kusa da gurin ya tsaye da ya buta sa dama ya je ya wanke jiki ya sanya kaya kawai ne iso ku same shi a gun a zaune eh tab wani eh, wani to wallahi iwuro ne kare mu musalla shi kenan yanzu ya zama waliyi fa wani jawashi wai eh, wai wai wai wali ga diddit eh wai shi wali ga titi. ga dindin eh, da ya irin wannan din sai wani ya tsince shi yana shata gudu ya ce la ashe ga doggai wai sai ya tashi kawai don a kunyata wannan sai irin tafiyar jirgi ashe wai wannan gudun kafin ya tashi ne eh, da ya ce la wallahi ranka to ashe ga doggai kawai sai ya ga ya tashi tun da so kuke hukunya tashi to ya tashi sai aka tsaya kuma ana ya shi ga gobe wani saka ƙarfi da yaji ba eh? ƙarfi da yaji wai shi fa baya cin abinci irin Eh. in ya zo muku babunta kowa dai ya kawo a sa masa albarka eh in kuka kawo kai kayi kaza wannan ya yi ya eh, dau cinya daya nan cinya daya nan cinya daya albarka kawai bai samu ku shi zai iya sa abinci a gaban shi abincin kuma in yayi loma daya nan ko akusa a jere tire na wannan loma loma dole ko shi ai ke wani mata eh wani mata Allah hoyi to insha Allah kamar yadda muka dada sanarwa dai wannan batun daukar ɗalibai wanda hukuma ta ce za ta ɗauki nauyin karantar da yaran talakawa wanda ba sa cikin kamaye to mun ba su haƙuri da jiya za su karbi result din na ce a dan yi haƙuri insha Allah sai litinin za su zo su karba don haka wanda duk ya san yana da yaron da bai sa shi a makaranta ba to sai ya kokari ya kawo sunan sasa daga ranar litinin za a bayar da iya da aka samu to sannan kuma idan mutum yana da 'ya'ya mata masu talla wayanda suke yawo suna talla in an ke ya cire su daga talla ya sa su a makaranta yana ga to ai babu wani tallafi da zai iya samu musu wajen aure ko wani abu ko sutura aka ce ya kawo su sannan kuma ya yi kokari ya bude akawun insha Allah akwai agaji da za a yi kai masa kamar yadda labari ya zo mana aka ce mu sanarwa mutane to aka yi kana da yaya masu talla ko sheke ko rorau eh ka cire su daga wannan tambadar ka kawo su insha Allah a sa su a makaranta su yi karatu su yi ilimi kuma akwai tallafi da za a yi maka an gane wannan Allah ya mana don haka daga lokacin da aka gawo mana dai har yanzu in kana da yara maza ko mata kana iya kawo sunayensu sai a sa a tsari sai a ajiye in sun zo litinin sai a basu sai kuma mu shaurari lokacin da za su zo su ce mana ga inda za a yi karatu ga kuma yadda za a yi an gane to haka wanda zai ya san bai kawo sunayen yaransa ba sai ya kokari ya kawo kafin a karbi wannan dai? Allah ya taimake mu mun fatan da muke dai wannan tunani da tsari da aka ɗauko Allah ya sa ya dore domin da yawa abin da yake kashe al'amarin Najeriya sai a ɗauko abu gari gari kawai wani in ya sake hawa sai ya ce tsarin wani ne sai ya rusa shi to kaga wannan shi yake kashe kasar mu su kuma su in wani ya tsada aikin wani dorawa yake shi yasa ake samun ci gaba muna fatan Allah ya sa hakan ya dore don a rage yawon banza da garari musamman mu yan hausa fulani abin da yake damun yawanci irin wannan ko in kula sai kaga mutum yana iya aure biyu uku hudu sai kuri ya'ya kuma sai su ce yayi sai ce sun yawa ba zai iya daukar tarbiyyansu ba ba zai iya daukar karatunsu ba sai ya bar su kawai kara ga suna abun da suka ga dama wayansu kuma za a ga mace ɗaya tana ɗauke da 'ya'ya hudu ta yi noman gida ta yi na rigi, ta yi na baye ta yi na shinkafa tana ɗaukar nauyin karatunsu har jami'a amma yi namiji sai ka kama shi yasa gashi nan ko da yaushe za ka gan mu a baya a abubuwa da yawa muna baya sai dai mu ce wai za mu ci da wayo ana kawo ɗan fashi sai ka ga musulmi ne ana kamo ɗan sane sai ka ga ɗan musulmi ne ana kamo mai kwantar da mutane musulmi ne mai shiga gida musulmi ne dan kinnafis musulmi ne abun kunya ma yake jana ta fulani ne yanzu wannan ba abun kunya bane yanzu in yana da ofis yana da aikin yi zai wannan duk irin wannan zaman banzan ne ya jawo muka lalace muke wasa da kura muke wasa da maciji muke wasa da kunama muke walawala a kasuwa muke damfara duk baki bane duk rashin karatu ne in mutum yana da madafa yana da aikin yaushe zai tsaya har ya tuno yadda zai cuce ni yana tsoron a cuce shi kai ba kana tsoron kana kore ka kana kwadayin a kara ma mukami kana kwadayin ya zan yi in kirkiro kaza yaushe ka gano ma hanyar cutar wani to amma zama da jahilcin nan duk shi ya kawo in ka ga titi ya cika da 'ya'ya da rana ana can ana aji to za ka ga 'ya'yan mu ne ina sauran suna aji in kuma namu suna wasa suna landa, suna sadi suna kuma arabiyar ma ba a yi Islamiya wannan sai a buɗe a unguwa ya kaga ƴaƴan unguwan ba su da yawa ciki sai wasu wuri daga nesa ina su wa'annan ba duk sun yi karatu ne ko yaya ko kuma ana babu wuri ai kuɗi ba zan iya ɗaukar nauyin su ba wallahi ƴaƴana suna da yawa yaushe zan iya ka ji fa kuma kana aihuwa ka yadda ka aihe su ko ba za ka iya tarbiyyantar da su ba to ka bari in ka san ba za ka iya tarbiyyar su ba to ka bar aihuwa to Allah ya ce lalle ne ka tsare su daga azaba ku an ku sakun wa alikum nara to wani kuma sai ce to duka ma na hakura ba zan tsare kai na ba zan tsare su ba tun da dai haka ne to wani ba bai tsare kansa bai tsare su don shi ma baya karatun bai yi ba kuma da ‘ya’yansa kuma baya so su yi karatu baya matsa musu to wannan kaga shi ya haƙura duka mako kenan duka ma mu je wutar to wannan akwai matsala makarantu na allo da ake karantar da ‘ya’ya alƙur'ani za a ga duk yanzu an yi sakaci an watsa daga birnin har ƙauye sai yaro ya gagara wannan sai dai a kai shi makaranta ku kai shi mubi ku kai shi ina ne can wannan garin gaidar a kai shi ne duguri a kai shi ina ne wai ya gagara sai gagararre amma wanda yake yarda ya kiwo daidai yana noma daidai yana aiki daidai da'a ko ni kake so na wala yana ba yawa ne ai mutumin kirki ne amma wannan dan banza wannan dan banza dole mu kai shi makaranta shi mutumin kirki kuma bar shi ya zama dan inna lillahi wa inna ilaihi wannan ba samu akasi ba muna da matsala sai a tara wa malaki da su ba a ce masa komi to su ma an ce za a kiro musu aji wanda za su rika yi wanda kuma insha Allah hatta abin shi za a rika ba su kuma wannan ci gaba ne Allah ya yi kar a ji haushi a ce ba ci gaba ba ne na'am

mu ne wanda ba ma ga ƴaƴan nan don su da wuya ka samu dan shekara goma da baya firamare ko to ko ni talaucin su kan za ka samu yana ciki to ka gani wannan su abun kunya ne ma a gunsu a ce a ce wai ga biya ko ma aka ce yaro ko yana islamiya in islamiya yana gaure da boko ban da shi to ka gani don ana so a kore jahilci ne to wannan shine eh daga shida zuwa sha biyu suka ce ko namiji ko mace eh amma daga shekara shida da ɗan kucul wacce bata fara wayo ba Ban da ɗan kucul wanda bai fara wayo ba ɗan shekara shida dai kaga zai iya ba da amfan an tambaye shi waye sunanka zai ce ne? waye babanka ne? me ka ci yau tuwo kunu yana da hankali sai a yanzu don ya kamata za a sa ka a mare dai kar ka wuce sha biyu don daga sha biyu ya kamata ka tafi kwangire kuma eh to sai dai kuma akwai irin wayanda sai dai in za a bude musu irin wannan yan yaki da jahilci ko dole mutum ya zama gardi sai yaki da jahilci eh na na amma da ba eh in ka bada a unguwar ku shikenan in baka bada ba kana iya kawo sai a maka eh in a ta yi har an gama shi bai samu ya sa ba to kaga zai iya kaiwa inda don ni ma na ba su hakuri nace sai hakuri zuwa litinin yake to ba damuwa sai litinin in don da jiya sun gama kwata-kwata sun zo su karɓa ni nake to ai hakuri akwai sauran wayanda muke sa ran za mu sa sunayensu amma su mana haƙuri zuwa litinin suka kuma amince kun gane yawwa sallu ala nabi وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك irin waɗannan manufofi masu kyau da ainihin ake kirkirowa muna fatan Allah Ubangiji ya kara musu basira ya kara musu fasaha da tunani da hangen nesa yadda za su taimaka wa bayan Allah don ci gaban rayuwa Allah Ubangiji kuma ya taimake mu da fifita addini a gaban mu fiye da rayuwar duniyar mu Allah Ubangiji ya taimaka wa shugabanni mu da fifita addini a kan rayuwar duniyar su Allah ya sa musu basira da tausayi da son agazawa talakawansu Allah ta cire zalunci da handama da yake cikin zukatan waɗansu shugabanni ya sa musu tausayi da ainihin adalci na talakawansu Allah Ubangiji shugabannin da kuma ba ku da wannan manufa a ransu ta kirki da adalci Allah ka tumbuce su ka sa mana wa'inda suka fi su Allah muna roƙonka ka kare su ka tsare su ka ɗora su akan makiyansu Allah ka taimaka wa malamanmu da suke karantar da mu ka taimaka wa iyayenmu da suke tarbiyyantar da mu ka taimaka wa ƴaƴanmu waɗanda suke neman ilimi ka ba su ilimin da zai amfane su ya amfani al'ummomin su Allah ka taimaka wa ƴan kasuwanmu ka taimaka wa makiyayanmu ka taimaka wa manomanmu ka taimaka wa masu sana'o'inmu ka taimaka wa ma'aikatanmu waɗanda suke aiki a ofis ko ba a ofis ba Allah ubangiji ka sanya wa kowa ka'ida ta son gaskiya sama da son ainihin wato kaucewa gaskiya Allah ka tafi da mu akan ƙa'ida madaidaiciya Allah ubangiji ka tsare mu daga sharrin shaitan wanda ke tsora mu akan ƙa'ida mummuna bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين